daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41. ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa rediyo sannan za a iya jama yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari Auna. kamar yadda dai kuka sani a kowace ranar Laraba shirin yau da gobe na tattauna ne akan al'amuran mata zalla. Inda a yau sha uku ga watan Afrilu na shekarar 2022 za mu yi magana ne akan mata a fagen siyasa musamman ma a zaben shekarar 2023 da ke karatuwa a Najeriya. Haka yake zara'u muna tafe da ƙarin bayani. Shirin namu na yau ya ƙunshi abubuwa daban-daban. Kama daga tattaunawa da wakiliyarmu da 'yar gwagwarmayar 'yancin mata. Har ma da taron kungiya da wakilin ya halarta a kan rayuwar matasa da makomarsu. Daga bisani kuma za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku sai a kasance tare da shirin yau da gobe. Jama'a za mu fara shirin ne da leƙa zauren tattaunawa mu a birnin tarayya Abuja. A baya-bayan nan ne mata ke ta zanga-zanga a majalisar tarayya dangane da sauya kundin tsarin mulkin ƙasa da suke korafin cewa ba a damawa da su kuma ana tauye musu haƙƙi. Akan haka ne wakiliyarmu hawa Umar ta zanta da 'yar gwagwarmaya a Najeriya Hajiya Maryam Mamman Nasir. To hawa gare ku. sunana maryam mamman nasir ni dai ina cikin kungiyoyi da yawa waɗanda suke fafutukar nema wa mata matasa da ƙananan yara 'yanci su a nan najeriya a matsayinki na 'yar gwagwarmaya shin ana saka ma mata a harkar siyasa musamman ma yanzu da zaben 2023 ya karato gaskiya a nan najeriya dai ba a yi abinda ya sa na ce ba a yi idan kika dubi yawan mu mata kiyasin mu idan aka duba da maza mu fa mu za a iya cewa mu ne kashi 65 bisa ɗari na yawan mutanen Najeriya. Amma idan aka tashi duk abu harka in ya zama na siyasa ne ko na ci gaba ne wallahi matan da za a ɗauka a saka 'yan tsirari ne a ciki. komai sai mazan sun mamaye komai kamar Najeriya nan tasu ce su su kaɗai mu ba 'yan Najeriya ba ne ba ba mu da wani amfani a wajen su sai lokacin da suka ce e ku fito sai mu fito lokacin da ba su ce mu fito ba sai mu zauna ai rayuwa ba za ta ci gaba haka ba a yanzu haka ma wani hali ake ciki a yanzu bayan zanga-zangar da 'yan gwagwarmaya irinki da kungiyoyi suka gudanar a majalisa na neman a baiwa mata mukamai a siyasa abin da ya faru shi ne mun fita tun kafin a yi wannan sauyi na kundin tsarin mulki mun je mu mata shugaban ƙasa ta je tun da aka yi najeriya aka dawo mulkin farar hula ba a taɓa yin matar shugaban ƙasa ko matar mataimaki da suka je don su nemi 'yan majalisa don Allah su sa mata su ba mu kashi talatin da ɗin nan da ake neman a bawa mata tun Beijing 1995 wanda kasashen duniya sun rattaba hannu an ba wasu 35 wasu ya mafi 35 ɗin kin gane suka je suka yi magana suka ce eh ba damuwa 'yan majalisar amma abin da ya faru muna zaune don ni ina majalisar a ran nan ran suka yi sauyi din ga kundin tsarin mulkin najeriya wallahi ta sai suka yi fatali da wannan bil din suka hana mu ban da shi da bil wanda kamar ni yanzu ina 'yan najeriya idan na je na auro wanda ba dan najeriya ba na kawo shi ba za a ba shi dama ya zama dan kasa ba amma namiji idan ya auro automatically za a bawa matarsa dama kin gane da sauran abubuwa da duk wani kuduri da ya shafi mata ba su yi mana ba so muka fito muka yi hayaniyar mu muka yi zanga-zanga mu muka nuna musu rashin jin daɗi to su 'yan majalisar dattawa har yanzu ba su ce mana komai ba amma 'yan majalisar eh, eh, tarayya su sun ce za su sake yin nazari akan wannan kuduri su gani me za a iya yi a canza shi To yanzu akan wani baka ake da za a ci gaba da jajircewa ne har sai an ga an canja wannan kudurin ko kuma an biya muku bukatun ko yaya? A wannan ai ki tambaye mu ma bata lokaci ne. Amma yanzu mazan Najeriya sun sha mun warki. Wallahi sun sha mun warki. Yanzu muka sa takalmi muka kuma ɗaura ɗamarar yaƙi da nema wa kanmu hakkinmu. Ba za fa mu dina ba za mu yi. abin da mazan najeriya suke nuna mana musamman harkar siyasa ko harkar mukamai shine mu dinnan bai dace a bamu ba amfanin mu sai dai mu zauna a gida mu haifi yaya mu dafa abinci to wannan ba za mu yarda da shi ba enemu To hajiya a daɗin kina ganin rashin jajircewa ne ko kuma rashin tsayawa tsayin daka ne yasa ake taka mata ko kuma aka ƙi bawa mata haƙoƙinsu? Eh to zan iya cewa mu matan ba mu farga yadda ya kamata ba kin gane kuma har muka bari maza suka dinga raba mana kanmu to amma yanzu mun gane cewa da gangan suke raba mana kanmu so yanzu za mu haɗe kanmu mu zama tsintsiya ɗaya maɗaurin ki ɗaya mu muke fita mu zaɓe su da mu da 'ya'yanmu to yanzu ba za mu zaɓe su ba za mu zaɓi kanmu. jam'iyya mai mulki ta apc ta gudanar da taronta a satin da ya gabata shin an bar mata sun taka rawar gani a wannan taron da aka gudanar? wala ba a basu ba an zaɓe shugabanni saba'in da takwas a jam'iyyar apc amma mata ba su fi goma sha ɗaya ba kuma goma sha ɗayan nan da aka zaɓa ba manya-manyan mukamai ba ne ƙasa-ƙasa kin gane mukaman da basu taka kara sun karya ba abinda aka bawa mata kenan ba za ki ji an ce mace ita ce legal advisor ba ba za ki ji an ce ita ce shugaba ba irin manya-manyan da eh, eh mu ma ana so a dama da mu a'a ba a yi ba yan kanana kananan kasa kasa din nan waɗanda ba su da wani mahimmanci su ne aka bawa mata kuma a ce a cikin mukamai saba'in da takwas goma sha ɗaya ne mata haba jama'a a yan kware ma a nan gurin Wato dai wannan taron mata bisa amfana da komai ba? Ba mu amfana ba gaskiya. Zaben fidda ɗan takara na karatowa. Shin menene fatan ku a wannan zaben fidda gwanin? Wato kaman kullum idan aka zo zaben fidda gwani mata za su fito saboda mu ba kuɗi gare mu ba kuma kowa ya san siyasar Najeriya an maida ta siyasar kuɗi saboda haka za mu tsaya mutane suna son mu ko damanci wanda a baya an samu misalai irin haka mata sun tsaya an zaɓe su a zaben fidda gwani amma sai daga baya sai a hana su sai a ɗauki namiji a ɗora saboda shi yana da kuɗin da zai bayar mu kuma ba mu da to mu yanzu abin da muka yanke wa kanmu shawara matsawar muka tsaya ba su ba mu ba to za mu zo da majalisa ta yadda da ka fito a independent candidate ba sai ka fito a ƙarƙashin kowace jam'iyya ba kai kai kaɗai za ka fito zuzurinta ka sai mu fito haka mu kuma zaɓi kanmu. akwai mata da suka fito za su tsaya shugabancin ƙasa da gwamnoni da sauransu? kwarai da gaske akwai zaki gani Allah ya kai mu lokacin zaki gani kin nuna cewa a da mata an samu rabuwar kawuna yanzu an dawo an dunkule an zama tsintsiya madaurin ki daya wani jan hankali ko kuma wani fata ko kuma me zaki ce ga mata abin da nake kira ga matan Najeriya su ne mu tashi tsaye mu yi wa kanmu yaƙi mu din nan mu muke fitowa muke zaɓe da mu da 'ya'yanmu mu mu zaɓe su su yi amfani da mu su ɗare kujeran mulki sai sun dare daram sannan sai su yi wance kali da mu to bai za mu yadda da haka ba yanzu ko su taho mu zama abokanan tafiya su zaɓe mu mu zaɓe su ko kuma ba za mu zaɓe su ba mazan za mu zaɓi kanmu idan mace ta fito za mu faɗakarwa duk inda mace ta fito to matan wannan mazaɓa su mara mata baya su zaɓe ta ko sun santa ko ba su santa ba saboda ciwon ya mace na ya mace ne kuma mu mata kowa ya san mu wajen aiki mace ba ta wasa kuma mace tana da tausayi inda suka kasa mu a bamu dama za a ga rawar da za mu taka To Hajiya akwai mace Patricia da taba rike babban mukami wanda daga baya ma aka ce ta yi sama da faɗi da wasu kuɗaɗe. To ba kya ganin in mata suka rike mukamai za a ci gaba da binsu da wannan bita da kullum? Haba um, hawa. Maza nawa suke sata a Najeriya. Patricia da ta rike um, um, speaker na House of uh, Reps a Najeriya nawa ne kuɗin da aka bita da kullum ta ci. Kuɗin da ta ci wani shugaban wata ma'aikatar ma na gwamnati tarayya ya ci ninkin ninkin ba ninkin ba za a yi magana ba shi an rufa mishi asiri sai ita kuma inda an zauna an yi bincike sosai za a gaba ita ta ci kuɗin nan ba ka gane in mata ci bai taka kara ya karya ba idan ninki me yasa ake nuna ta da yatsa saboda mace ce ita an rena mana wayo ne kawai ba wani abu ba kin ga kasashen duniya da suka ci gaba musamman kamar kasashen asia kin ga su kumara tunga sri lanka ta yi shugaba a wurin nan Corazon Aquino ta yi Philippines, Indira Gandhi, Benazir Bhutto, Park ta Koriya ta Kudu. Duk ga sunan mata ne ko ina sun ci gaba yanzu a duniyan nan in kika duba in kika je kasashen Scandinavia irin su Norway, su Finland, su Iceland, duk mata ne matasa babu wacce ta kai shekara hamsin a cikinsu su ne prime ministocin kasashensu kuma kasashensu suna nan suna ci gaba amma mu an ki a ba mu dama a nan najeriya mu taka rawanmu mu yi gyara inda mazan suka kasa kishi suke da mu ga amerika yanzu an wayi gari mataimakiyar shugaban amerika kamala harris mace ce nancy pelosi spika ce babu gwagwarmayar ba buge-bugen adawar da ba ba ita da Trump ina jin shugaba Trump bai ji tsoron kowa America irin Nancy Pelosi to amma mu Najeriya me sa ba za a ba yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. A ranar Lahadi da ta gabata, ƙungiyar mata zalla ta Sisa ɗaya daga cikin ƙungiyoyin da ke ayyukan jinƙai da ci gaban al'umma a Kano, Najeriya, ta gudanar da laccar Ramadan da ta saba shiryawa duk shekara. Ga wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari da tattaunawarsa da ɗaya daga cikin shugabannin da za ta gabatar mana da kanta kuma ta yi mana bayani akan ƙungiyar ta Sisa. Sunana ta Sida Sa'idu Zakari. Sisa tana yunkurin samarwa da mutane ilimi na addini har ma da ilimin zamani. a wannan yunkuri da muka yi mun samu fili mun saya a wani ƙauye da ake ce masa wurmawa a nan sabab na cikin garin kano inda muka sai fili kuma alhamdulillahi allah ya nufe mu da fara gina wannan fili domin samar wa al'umma wurin ajujuwa na mata da maza da yara da manya ajujuwan karatu musamman na islamiyoyi Eh, mun fara shi tun bara mun yi bohol a gurin domin a samu ruwa amma ban da wannan wurmawa um, project da muke yi a yanzu ma akwai islamiyya da ake biyan malaman makaranta wanda kafin mu fara namu muka ga ya kamata mu fara da wani abu kafin allah ya tabbatar mana da wancan buri da muke yi dan abin da muke ji shi muke tattarawa shi muka fara da shi da kuma waɗanda suke ganin abin da muke yi suke sha'awa suke tallafawa sannan banda haka hanyoyin samun kuɗinmu muna sai da hijabai muna sai da kofuna sannan da kuma wanda al'umma take bayarwa don gaskiya muna samun mutanen da suke sha'awar ayyukan da muke yi suna kuma tallafa da kuɗaɗe masu kauri alhamdulillahi to ta haka ne nake gudanar da ayyukan da muke yi a sisa. kamar aikin naku ya tsaya ne a maganar ba da tallafi misali ko kuma wannan yunkuri na gina makaranta ko kuwa akwai sauran fannoni ma da kuke watakila tallafawa ga mabukata akwai hanyoyi da yawa waɗanda muke tallafawa na ɗaya akwai yi musu rijiyoyin burtsatse da kuma rijiyoyi haka surface well wanda muke zuwa community idan muka ga ba ruwa muna yi musu rijiyoyi wanda za mu taimaka musu samun ruwa sannan banda haka a lokacin kamar irin wannan na azumi neman alfarmar allah ubangiji ya buɗa muna sayan abinci muna ba wa masallatai ɗanyi domin su su dafa su rabawa al'ummar unguwa sannan banda shi muna ƙuƙƙullawa muna babbawa mutane a gidajensu yadda su ma waɗanda ba su da hali za su iya samun abinci banda wannan muna yin muna sadakar raguna muna sayan raguna da lokacin babbar sallah mu nemi gidaje na marayu mu ba su raguna domin su ma su samu albarka wannan lokaci kuma su daina kallon al'ummar da take da shi su ma su kasance a gidajensu sun samu wannan mu ba su rago mu ba su kayan abinci Hadda da kuɗin itace hadda mai

ta mai da hankali ne akan rayuwar matasa da makomarsu inda dr maryam abubakar abba ta gabatar da makala akan wannan maudu'i kusan kin ɗauki lokaci mai tsayi kina magana akan matasa da ɗabi'unsu da kuma me kamata su zama sun gina al'umma me ya ankar da ke watakila mai da hankali akan magana matasa matasa ɗin saboda yawanci matasa su ne wanda suke cikin wani mataki na rayuwa da suke samun wani nau'i na abubuwa da suke caccanja musu ra'ayi to shi nake kokarin ni in janyo ra'ayinsu zuwa wannan ra'ayin da nake ganin shine mafi kyau wanda ya kamata su dauka kuma nake ganin cewa ba su da wata mafita sama da wannan abin da nake kiran su zuwa ga wannan addini domin yawancin yanzu kukan da muke yi na matsalolin da muke ciki na matasa idan muka duba rashin riko da tarbiyyar addini musulunci shi ya jefa su inda suka shiga har suka addabi kansu suka addabi wa'insu suka samu a cikin rayuwa ta la'ilaha wasu na da ra'ayin cewa watakila kamar iyaye sun taka rawa wurin samun yanayin da aka samu kai ila amma hangarki akwai rawar da iyaye kamata su taka kuma ba sa takawa sosai ai a cikin ma da na faɗa a wani baitin waka wayan shi na shi alfidiya ni na ila ma kana awadahu abu ai matasan mu abinda duk suke yi abinda iyayensu ne suka koya musu suka saba musu kuma mun faɗa muka ce shi fa addinin nan aiki ne a aikace don haka dole ne iyaye su suka fi kowa kasancewa tare da 'ya'yansu ko makaranta yaran nan suka je suka dawo abinda suka koya makaranta a gida ake so su zo ɗabbaka shi kuma damar ɗabbaka shi a gida ta fi yawa ma akan a wani guri to iyaye su kasance tare da su matasa za su yin abu za su yin bajinta amma al'ayyar ba za a basu su kadai ba saboda su ba hangen nesan su bai kai na babba ba shi yasa yake so a kasance kullum akwai manya a tare da su wa'inda za su ringa wato guiding su suna dora su akan turba wadda tafi daidai idan kuma suka ga za su karkace su sauri su taro su amma idan aka basu su kadai su ya su to aikin su zai iya kyau amma kuma ba zai iya karko ba zai iya inganci ba in ma ya yi kyau kenan idan aka yi magana tarbiyya malama kullum sai a dinga cewa iyaye wasu kuma suna ganin cewa a akwai ma sakaci na mahukunta da ba sa watakila yin abin da ya kamata wai nauyin tarbiyya nan ta yara misali su yi rayuwa mai kyau a wuyan waya ta ne hususa eh, wato nauyin tarbiyya ya hau akan kowa akwai bangaren da ya shafi iyaye kamar yanzu mafi muhimmanci mace ta auri miji ma'abocin addini kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ma'abocin addini ma'abocin kyakkyawan hali kuma yana da kyakkyawan hali ya zamanto zai iya rike ta saboda magana ce ta ci da sha da matsuguni da kwanciyar hankali idan wanda ta samu tana so ba zai iya kare mata wani abun ba ita ba za ta samu damar da za ta zauna a karkashin sa ta yi a gari sha ta taimaka masa wurin tarbiyyar wato wayannan 'ya'yan ba haka ma shi ma miji idan zai auri mata ya auri ta gari ya auri masa ma'abociyar addini duk da manzo Allah ce ana iya auren su saboda abu hudu ko dan kyansu ko dan dukensu ko dan nasabarsu amma mafi muhimmanci shine a duba wannan addini ko da za a hada da wa'ancan to idan aka yi haka an samu wata turba kafawa wadda za a samu damar tarbiyyanta da wa'annan yaran a cikin gida a farkon matakin su na tarbiyya to ita kuma hukuma nauyin da yake kanta ai shine ta samar da yanayi wanda zai sa hale wannan yanzu idan a unguwa ce a ce hukuma ta riga tun farko ta riga ta ga filaye ta fitar da inda za a yi gidaje inda za a yi masallatai wurin bauta inda za a je kasuwa inda za a je wasa wurin wato motsa jiki saboda su matasan nan idan dai ba sa irin wa'in abubuwan to fa gaskiya dole ne su zo su fara yin wani abu na barna amma in aka samu su da abubuwan da za su ringa dauke musu hankali ya zama a cikin unguwan nan akwai ofisoshi kamar irin na su vigilante irin su na gaidan and counseling da shauransu wa'inda su ne za su taimaka wurin fuskantar da wannan ya zama limaman da suke gurin an yi musu training na irin wa'azin da ake so su yi wa matasan nan da irin hudubobi da za su ringa a masallaci saboda su rike su su tare su daga barin su zuwa abin da ba daidai ba ya zama mutanen unguwar kowa yana da hannu idan yaro yana cikin gida a gida an tare shi kowa yana da hannu ya tare shi idan ya fita waje to ya zama amana ne a hannun waje in ya tafi makaranta to ya zama amana ne a hannun malaman makaranta da ita kanta hukuma ta gina makarantu ta samar da fannoni na karatu daban-daban wanda kowane matashi zai tafi gurin da ya fi kwari a je kuma wato a sa shi kware akan wannan abu a koyar da shi ya iya yadda zai idan ya fito kamar yadda yake ba wai dole bane sai matashi matashin in ya fito ya tsaya kuma yana jira gwamnati ya samu masa aiki in dai har matashi ya yi karatu yadda ya kamata ya kware to Allah da Allah ba zai hana shi hanyar da zai bi ya rike kansa ba ko da bai samu aiki a hukumance ba to in aka yi haka za a warware daga cikin da amma yanzu yawanci ga yaran sun yi karatun sun gama sun dawo kuma babu aiki to dole kuma ka ga zaman da suke yi ba sa komai shi ma zai iya sa su kuma komawa inda ba a so su kuma shiga ila yau Mahmud bai yi nisa ba, ya tuntuɓi cikin ɗaruruwan al'ummar musulmi maza da mata da suka halarci taron laccan wanda aka yi a ɗakin taro na The Afisant da ke kan titin Sultan Road a birnin Kano. Sunana Aminu Shu'aibu Salihu. To alhamdulillah an ɗauki darussa da dama musamman akan gudunmawa da matasa ya kamata su bayar wurin ci gaban addini na musulunci da kuma ba da gudunmawa akan wannan al'umma da ta musulmi daga abin da ka ji eh, wanda akwai kuduri da kai misali watakila na aiki da abin da ka ji na ɗaya ko biyu misali ko kuma isar da sako ga wanda su ba na'am so alhamdulillah kamar da yadda masu kira aka ta kira cewa ba wai in an zo ana wa'azi ka ji waɗansu ake yi ba ya zama na kai a karan kanka ka ɗauka da wa'azin nan da kai ake Mm, in kana da wani abu in an faɗa abu ya kai guda goma gyara guda ɗaya ne naka a ciki to sai ka ɗauka in kuma duk gaba ɗaya ne ka deji da kai aiki wannan to wannan abu ya tsaya a raina kuma insha Allah da iya abubuwan da aka zaburar da kuma wanda aka faɗa na wanda za a gyara insha Allah duk mun ɗauka za a yi gyara a kai musamman matasan mu yanzu da aka shiga wata ɗabi'a ah, sabanin koyarwa irin ta addinin musulunci da kuma yadda ake bata lokaci bayan lokacin nan abu ne wanda yake da daraja yake da tsada a addinance da kuma tasiri gare mu mu matasa to amma a irin wannan lokaci yanzu an zabo ana wasa da shi ta fuskar yawace yawacen gidan kwallo da barin kila ka kallafa kanka kai ma abokai za a nusar da su kenan da kane ya sha Allahu daman shi amfanin jin wa'azi kenan kamar yadda manzo Allah ce balligu anni walau aya eh, in ka ji da abin da ka sani to shikenan zaka je ka idar ne ka sanar da wanda bai ji ba suna so da Muktar Maje. Kin zo lakcin sisa e kuma ta mai da hankali akan matasa. Duk manganin da aka mai hujan hankali. Gaskiya da ya mu su rike amana su daina faɗa harkar shaye-shaye da corruption yadda kasar mu za ta da addinin mu ya gyaru komai ya zama daidai yadda ya kamata in matasa suka tashi tsaye ai duniyar ma gaba ɗaya za ta tashi tsaye. to yanzu me kika kukin yi wani kudiri misali bayan jikin jin bayanan malamai ma'ana abinda suke cewa resolution cewa daga yanzu nan zan fara yin abu kaza ko zan daina abu. gaskiya na yi kudiri yanzu ni yadda ya ɗauka a yanzu a yadda nake ina ba zan kuma ɗaukan corruption ba tunda ka san yanzu duk wanda yake Najeriya ya corruption ya zama halin shi to ni yanzu a yanzu ne da gaskiya na daina ci tunda an ce in ka daina ci ba za ka kuma yin wani abu ba duniyar mu za ta gyara gaba kuma yanzu in ka samu wani za zaka dan yi ka ce ga daina kaza ya inga kaza ya gyara rayuwarsa ka faɗa mutane su gyara tarbiyyar ƴaƴansu in ka ba tarbiyya ai ka ga za a rage abubuwa da yawa karatun Qur'ani nan komai ka dai zauna yanzu hannun ka rabba na kurin ka inga kullun ka samu abin yi assalamu alaikum gaskiya a lecture na yi magana sosai akan matasa sannan magana akan tarbiyyar matasa abin da ya kamata mu yi mu zama better people mu eh, gyara rayuwarmu sannan kuma da abubuwan da iyaye kamata su ma su taimaka ma matasa su ma su taimaka ma rayuwarsu sannan kuma yan uwanmu da suke abubuwa da za mu mu inda suka ce kullum ka duba kanka farko ka gani me nake yi da ya kamata in canza in zama mutum na gari sannan kuma in ka duba wannan sai kuma ka duba ga me za ka taimaka ma sauran mutane su ma ka gaya musu abin da kamata su su canza rai. Zucin da ke dukkan juwan nan kuma kin fahimce su wanda kudiri kika yi wajen ɗabaka su. Ya wani yanzu kudirin da na shi ne zan je in yi tunani in duba in ga da abubuwan da nake da marasa kyau zan daina da abubuwan da suka faɗa in taimaka ma 'ya'yana da suke maganin tarbiyya tarbiyya na uwa ne da uba ba dai uba shi kaɗai ba uwa ita kaɗai ba su zan taimaka ni ma wannan tarbiyyar 'ya'yana sannan kuma in taimaka ma 'yan uwana su ma matasa an gaya su abin da na koya su ma da su taimaka ma rayuwarsu su zama bata ya batun isar da sako ga watakila eh, makwabta ne ko yan uwa ko kawai eh su ma insha Allah na da wannan niyyar cewa idan na je ni ma na samu opportunity zan ga musu abubuwan da na koya yan uwa na ma zan ga musu sannan kuma da makwabta na insha Allah inda nake aiki ma insha Allah zan ga musu cewa ga abin da suna na ummul khairi gashi an yi lecture sisa kuma kin samu zarafin zuwa menene ji hankalinki a maganganun da malamai suka yana gaskiya maganganunsu sun burge ni sun kuma ƙayatar da ni domin kuma na samu wani ilimi a cikin wannan guri da na zo. Wani irin ilimi kika koya? Ga yanzu kamar magana da aka yi a zamantakewa. Magana ta gaskiya muna da kalubale a gare mu. Gaskiya sai mun yi gyara. Kuma kamar yadda aka ce daga kanka za ka fara dubawa ka yi ƙoƙarin gyara tukunna to gaskiya abin da ya ja hankali na ne. wanne daga yanzu dinnan wani irin kudi da kika a zuciyarki akan abin da kika ji insha Allah daga yanzu na dora bar zan fara aiki da abin da na ji insha Allah zan gyara ni kaina bisa kurakuran da muka ji namu muna fatan ubangiji Allah ya taimake mu ya ba mu ikon gyarawa kuma albarkacin wannan wata ya ubangiji ya sa mu yi ni ya gyaran da muka yi Allah ya taimake mu sunana Muhammad Nura me za ka iya cewa ka koya ɗaya ko biyu da wannan lacca. alhamdulillah gaskiya wannan lacca ta kayatar matuƙa gaya sun an zo da abubuwan da ya kamata a gaya matasa su ja an ja su yadda ya kamata kuma alhamdulillah wannan lacca alhamdulillah ba abin da za mu ce da Allah sai dai godiya. Me ja hankalin ka misali ɗaya ko biyu da abubuwa da yawa. Misalin ɗaya abubuwan da aka ce mu ya kamata mu tsaya mu gyara. Halayen wannan haka yake in baka gyara ba ba wanda zai zo ya gyara mu. haga wannan kalma matuƙa ta ja hankali na kwarai da gaske haka ne wannan kuduri kai misali a zuciyarka a na ɗau ƙudiri na musamman ni na da zaka tsaya a kullum ya kamata ka ga me ya kamata kai wanda zaka kawo al'umma ka ci gaba na ɗau wannan ƙudirin a raina duk abin da zan kawo wanda ni zan amfana zan amfana insha Allah na ɗau wannan ƙudirin a raina daga nan inda nake in na fita na sa wannan a raina insha Allah idan ya bacin isar da sako ga abokai ko yan uwa a wannan alhamdulillah za a ci gaba da isar da wannan sako dan duk wanda ya zo da wanda da kai har ta media zan iya aika waɗannan sakuna don wasu ma su ji su amfana da wannan lacca da aka yi. To Madalla yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe muku layi domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. madalla mun sami kiranmu na farko da wa muke magana. Da wa muke magana? Muna jin ka da wa muke magana? Hello Ibrahim mai wankin hula garin mai gode a Kimba. A muna jin ka Malam Ibrahim yau dai ka ji maudu'in namu akan mata da siyasa da kuma irin taimakon da mata suke yi a cikin al'ummominsu. su. gaskiya korafi na a gunku ne da yawun bakin ainihin masu kiran wannan gidan rediyo akan bayyana ra'ayoyi abin da ya sashi rayuwa gaba daya. Mm. To korafinmu gaskiya akan fili da kun gani ba mu samun kira wanda kuke ba mu na da na kwana biyar. To wannan kuma wanda ake ba mu na ran larba kuna cinye mu na fili don kuwa ce an ba mu minti sha biyar ya kasance kuma ba mu samu ba sai a babu minti daya ko minti biyu korafin mu kenan a masu kiran wannan gidan rediyon. To mun gode Malam Ibrahim kuma za a ɗauki wannan ƙorafi muna godiya. Sai kiranmu na gaba daga Kaduna da wa muke magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum salam a gurguje me zaka ce? Sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Garo a gurguje. To ya kamata gaskiya ki gyara mana wannan tsarin minti goma. To eh, za mu gyara in za mu gyara insha Allah kuma gashi. Mutanen mu suna korafi a matsayin na shugaban masu cikin waya a gidan wannan gidan rediyo na Amerika ne mu ji fata. To mun gode Alhaji Musa Garo da haka muka kawo karshen shirin namu ne yau a madadin wanda ya daidaita mana sauti Daniel Brown da abokiyar aikina da ta na gabatarwa Amina buhari Auna. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake cewa a sha ruwa lafiya.